الحمد لله الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا وأحاط بكل شيء خبرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه إلى الخلائق عذرا ونذرا فدعا إلى الله سرا وجهرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا ربكم حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أنه يعلم السر وأخفى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يهتم به في حياته اليومية هو إحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واختفاء أثره في حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله وإن منزلة المؤمن تقاس باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكلما كان تطبيقه للسنة أكثر كان عند الله أعلى وأكرم وبتطبيق السنة في حياة المسلم في الصباح والمساء والسير على هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لهي علامة من علامات محبة الله عز وجل لعبده ودليل صدق على محبة العبد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس في هذا الباب متفاوتون وصدق الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عباد الله هناك سنن كثيرة ثبتت عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ولقلة العاملين بها أصبحت من السنن المهجورة وأصبح من الضريري نشرها والتذكير بفضلها فالله الله في إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتدقيقها وتعلمها وتعليمها وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء عباد الله خطبة اليوم عن عن السنن المهجورة في النوم ومن تلك السنن على سبيل المثال للحصر أولا نفض الفراش قبل النوم والتسمية لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين رواه البخاري ثانياً من السنن الثابتة الوضوء قبل النوم للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن الحديث متفق عليه وقال صلى الله عليه وآله وسلم من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا ثالثا قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين والمعوذتين تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات رواه البخاري رابعا من السنن التي يغفل عنها بعض الناس عند النوم التكبير والتسبيح فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين طلبت منه فاطمة رضي الله عنها خادما ألا أدلكم على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين وهو خير لكما من خادم متفق عليه قال علي رضي الله عنه فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين خامسا وضع اليد اليمنى على الخد عند النوم فعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم توعط عبادك صحاه الألباني ثالثا من السنن المهجورة الصلاة عند رؤية ما يكرهه النائم في المنام وترك التحدث به قال صلى الله عليه وآله وسلم فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس رواه مسلم سابعا من السنن المهجورة لمن تعارى من الليل أن يقول الدعاء الذي أرشدنا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من تعارى من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا أستجيب له فإن توضأ وصلى قبل صلاته رواه البخاري ثامنا من السنة من من السنة الاستنثار ثلاث مرات عند الاستيقاظ من النوم قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه رواه مسلم نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا من المطبقين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمتبعين لهديه وأن يرزقنا الفقه في الدين أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wadda ya sanya makomai da ya halitta iyaka godiya su ƙara tabbata a gare shi wadda iliminsa ya karaɗa komai da kowa ina shaidawa lallai babu abun bauta bisa cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma ina wa lallai annai Muhammad bawansa ne ko manzansa ne Allah ya aiko shi zuwa ga halittu gaba ɗaya don ya yanke musu hanzari kuma ya zama gargadi ga halittu gaba ɗaya ya yi kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a ɓoye da a bayyane tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da aminci mai yawa daga Allah maɗaukakin sarki bayan haka yan uwa masu imani mu ji tsoron Allah matakar jin tsoronsa mu kiyaye dokokin Allah a asirce da kuma a bayyane mu sani cewa lalle Allah madaukakin sarki yana sane da komai da muka yi koyo ko a asirce ba abinda muka yi san koyi ma Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umurce mu a cikin suratul ali imran aya ta 102 Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kuma kar ku yadda ku mutu face kuna masu imani face kuna musulmai bayan Allah mu sani lallai daga cikin mafi girman abin da ya dace kowane musulmi ya ba da mahimmanci ga shi a rayuwarsa na yau da gobe shine yi kokarin raya sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rinka bibiyan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk inda zai kai ya kawo maganganunsa da ayyukansa da zamansa da tashinsa da tafiyansa lallai matsayin mumuni ana auna shi ne gwargwadon jinsa ga annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da mumuni ya zama mai matukar a aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin matsayinsa yake ɗaukaka yake girmama a wajen Allah aiki tabbaka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar mutum musulmi safiya da marece a asirce ko a ɓoye wannan shi yake nuna alama na cewa lallai Allah maɗaukakin sarki yana son bawa kuma dalili ne da ke gaskata son bawa ga shi annai muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cikin soto Ali Imrana aya ta talatin da ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ce ma'anan ayin ita ce ka ce musu in dai har da gaske kuna son Allah to ku bi ni ni annai Muhammad Tun kuka bi ni Allah maɗaukakin sarki zai so ku kuma Allah maɗaukakin sarki zai gafarta muku zunubanku kuma dama Allah maɗaukakin sarki mai yawan gafarta ne mai yawan jin kai daga wannan ayi yana nuna mana lallai biyayyanka ga Allah maɗaukakin sarki alama ce da ke nuna cewa Allah yana son ka Allah ka so mu bayan Allah masallata akwai sunnoni da yawa da suka tabbata daga annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma saboda karancin masu aikata waɗannan sunnoni sai sunnonin suka zama abun guje musu a wannan rayuwar da muke ciki da wannan ya zama kamar lalura ce na wajibi a yada waɗannan sunnoni a tunatar da al'umma falala da ke tattare da wannan sunnonin ina haɗa ku da Allah ‘yan uwa masu imani mu ji tsoron Allah mu zo masu raya sunnan annai Muhammad mu zo masu ɗabbaka sunnan manzan Allah sallallahu mu zama su koyan sunnan kuma da karantar da sunnan ya tabbata cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa duk wanda ya nuni ya shiryar da wani zuwa ga wani alkhairi to za a bashi lada gwargwadon ladan da aka ba wanda ya aiki da wannan alkhairin haka wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa duk wanda ya raya wata sunna daga cikin sunnoninsa kuma mutane suka yi aiki da wannan sunnan da ya raya to lallai za a ba shi lada kwatankwacin yawan ladan da aka ba waɗanda suka yi aiki da wannan sunnan ba tare da an rage wani abu daga cikin ladan da za a ba su ba ashe kai da ka karantar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma aka samu wanda suka yi aiki da shi ka kana da lada ninki da ninki kenan ga ladan karantarwan ga ladan aiki da kai kai ga kuma ladan duk wanda ya aiki da shi kai ma za a baka kwatankwacin irin wannan ladan bayan Allah mu ta yau za mu tunatar da kawunanmu ne a akan wata sunna da aka guje mata abin da ya shafi kwanciya bacci lallai sunnonin da annabi sallallahu ya koya mana subhana rabbiyal azim suna da yawa kuma za mu yi bayanin kaɗan daga ci a babin misali saboda lokacin ba zai ba mu dama yi bayani akan su duka ba na farko daga cikin waɗanda za mu tunatar shine kakkaɓe wajen kwanciya lokacin da mutum ya zo kwanciya da kuma ambatan sunan Allah a lokacin da mutum ya zo kwanciya karka ce ka gaji karka ce ka manta karka shiga ka kwanta kana danna waya ka manta baka kakkabe wajen kwanciyanka ba da yanzu ka gama gyara gadon kabita fita in ka dawo ka kakkabe hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan ɗayanku ya koma zuwa gurin kwanciyansa to yi amfani da cikin tufafinsa ya juya tufafinsa ta ciki ya yi amfani da shi ya kakkaɓe wajen kwanciyar nasa saboda bai san me ya gaba me ya maye gurbin shi bayan da ya tashi daga wajen wannan kwanciyar ba sannan in ya kakkaɓe sai ya ce bismika rabbi wa tu jambi wa bika arfaru da sunanka ubangiji na na sanya ɓangaren jikina kuma da sunanka zan ɗaga lokacin da na farka daga bacci in amsakta nafsi farhamha ya Allah in kwanciyar nan da na yi bacci ka ɗauki rayuwa ta Allah ka jiƙan wannan rantawa wa in ha in kuma Allah ka dawo mun da raina fahfazha ta tahfaz bihi ibadaka salihin to ka ba wannan rantawa kariya da irin abin da kake ba wa ran mutanen kirki kariya ya Allah wannan sunna ce ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam za kwanta bacci bayan ka kakkabe wajen kwanciyar ka karanta wannan addu'a باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين أبو نبيو daga cikin sunnoni tabbatattu da ya kamata duk wani musulmi ya kiyaye a lokacin da zai kwanta bacci shine yin allaula kafin mutum ya kwanta bacci ya tabbata cikin hadisi ingantacce daga annai Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam yake cewa Ida a إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن إذا كذو ودن كنشيانك to kai alaula irin alaulan da kake in za ka yi sallah sannan sai ka kwanta a ɓangaren gefen ka na dama hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi haka wani hadisin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kwanta da alaula to za wani mala'ika zai zo ya zauna kusa da shi ya kwana tare da shi tun lokacin da ya juya a wannan baccin nasan ya farka ko cikin dare ne wannan mala'ikan zai ce allahun kfil li abdik fulan fa innahu ta tsahira wannan mala'ikan zai ce ya Allah ka gafarta ma bawanka wane so da ya kwanta yana da alaula sanadiyan kwanciya da kai da alaula duk farkawanka sai wannan mala'ika ya maka wannan addu'an ya ce ya Allah ka gafarta mishi wanda ya yi alaula kafin ya kwanta bacci abu na uku daga cikin sunnoni da annabi sallasan ya koranta da mu in mu rinka yi a lokacin da muka zo kwanciya bacci akwai karanta suratul ikhlas da kuma kul a'udhu bi falaq da kul a'udhu bi nas nana aisha Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare ta take cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a duk lokacin da ya koma zuwa ga shimfiɗinsa zai kwanta a kowane dare bai a wani dare ya bar wani dare ta ce kulle lailatin kowane dare yana haɗa hannayensa guda biyu haka zai haɗa su sai karanta kul huwallahu ahad da kul a'udhu birabbil falak da kul a'udhu birabbin nas a tafin hannun nasa sai ya shafa a duk inda hannunsa ya iya kaiwa a cikin jikinsa yana fara daga kansa zuwa fuskansa zuwa duk inda hannun shi zai kai a jikin shi in yayi ya shafa ya sake maimaitawa ya shafa ya sake maimaitawa ya shafa har so uku kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya sa'a ma abinda da yawa daga cikin muke wani ya dauka zai karanta ne so uku lokaci dai sai ya shafa a shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi so in yayi daya qul huwallahu da falak da nas sai ya shafa sai sake maimaitawa sai sake shafa sai sake maimaitawa sai ya shafa wannan shi ne cikakken koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na hudu da cikin sunnoni wannan mutane sun gafara daga gare shi da ya kamata mu kiyaye a yayin kwanciya bacci shine yin takbiri da tahmidi da tasbihi kafin mu kwanta bacci Hadithi ya tabbata daga sahabi Ali radiyallahu ta'ala anhu Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wani lokaci da ir annabi Muhammad na na Fatima Allah ya ƙara yadda a gare ta ta roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba daga cikin bayin baitul mal su rinka taya ta hidiman gida hidindumu na gida ya mata yawa da zai ba wata baiwa ta zo ta rinka taya ta aiki a matsayin house girl annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba zan baki ba amma zan miki ishara zan shiryar da ke zuwa ga wani abu da wanda ke da mijinki za ku rinka yi wannan abin ya fi muku alkhairi sama da abaku wanda zai rinka zama muku house girl a gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a duk lokacin da ku koma za ku kwanta bayan kun gama duk ayyukanku na rana gaba daya in kun zo wajen kwanciya ku yi subhanallah so 33 ku yi alhamdulillah so 33 ku yi Allahu akbar so 34 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuka yi wannan ya fi muku alkhairi da a baku wata baiwa ta rinka taya ku aikin gida subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 zai zama ci guda 100 kenan hadisin muttafaqun alai an tambayi saina na ali Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi yace tun ranan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wannan ban taba denawa ba ko bazan dena ba har Allah ya dauki rayuwata wannan kaga sunna ce daga cikin sunnonin annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na daga cikin abinda da yawa daga cikin musulmai sun gafala daga gare shi kuma sunna ce lokacin kwanciya bacci shine sanya hannun dama a gefen kumatu na hannun dama in mutum zai kwanta nana Hafsa Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare ta take cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yarquba وضع ya اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ake annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk lokacin da ya nufin ya kwanta ya yi bacci sai ya sanya hannun damansa a ƙarƙashin gefen kumatinsa na hagu na dama haka zai sanya sai ya kwanta sa'annan sai wata addu'a Allahumma qini azabak ce ya Allah ka sanya mun katanga tsakanina da azabanka yau mata so ibadar a ranar za ka tashi bayan kaɗan tashin alkiyama ke manzo Allah sallasa haka yake kwanciya kuma sai wannan addu'a Allahumma mata ba a so ibadar abu na shida daga cikin sunnonin kwanciya bacci wanda da yawa daga cikin musulmai sun kafala daga gare shi shi ne yin sallah a lokacin da mutum ya kwanta bacci sai mafarkin wani abu da ya bashi tsoro to ana so in ya farka yayi alaula yayi nafila kafin ya ci gaba da bacci hadisi ya tabbata daga annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqum falyusalli wa la yuhaddith biha an-nas hadisin Imam Muslim ya rawaito shi manzon Allah sallasa ya yace duk wanda yake bacci sai mafarkin wani abu da ya fashi tsoro wani abu da ya tayar mishi da hankali to ya tashi ya alaula yayi sallah yayi nafila ka biyu sa'annan kuma karye ba kowa labarin abin da ya gani wannan ita ce sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ga wanda ya kwanta bacci sai mafarki a wani hadisin manzan Allah sallallahu ya kara da cewa in kuma ya mafarkin abin da yake farin ciki akai yake fatan ya samu to kar ba kowa labari sai wanda yake da matukar aminci tsakanin shi da shi da kaga mafarki mai kyau za ka iya ba da labari amma shi ma an baka sharadi wanda akwai amintaka na tsanani tsakaninku abu mara kyau kuma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba kowa labari ka bar shi tsakaninka da Allah ka shi kai nafila raka'a bi abu na bakwai daga cikin sunnoni waɗanda da yawa daga cikin mutane sun gafala daga gare shi shine in mutum ya yana barci sai ya farka cikin dare dan yayi wani abu ila ya farka dan yayi boli kila ya farka saboda yaro ya tashe shi masu yara ƙanana kila ya farka saboda wani abu shi ma akwai addu'a da annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'ara min al-layl duk wanda ya farka cikin cikin dare yana cikin bacci sai wani abu ya tashe cikin dare a lokacin da ya farka sai ce la ilaha illallah babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamd mulki da godiya kuma sun cancanta a gare shi kadai wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan dukkan komai subhanallah sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah wala ilaha illa Allah ko babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wallahu akbar Allah shine masu girma wala haula wala quwwata illa billah ko babu wata dabara babu wani karfi sai tare da Allah maɗaukakin sarki in mutum ya faɗi wannan summa makala. bayan ya gafa wannan sai ce Allahumma ighfirli sai ce ya Allah ka gafarta mun au da koyi wata addu'a ya roki Allah kowace irin bukata manzo Allah ce a take za amsa masa wannan addu'ar. in tawadda'a inda a wannan lokacin zai yi tashi ya alaula wa salla yayi salla ƙubilar salatu to sallan ta sa karfafiya ce inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi shine addu'an kuma shine la ilaha illallah wahdahu la sharikala la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله wala ولا حول ولا قوة إلا wannan shine addu'an da zai yi bayan ya gama duk abin roƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atake Allah madaukakin sarki zai amsa masa addu'ansa abu na takwas daga cikin sunnoni waɗanda da yawa daga cikin musulmai sun kafala daga gare shi shine in mutum ya farka daga bacci in ma ba sallah zai yi ba in ma wani aikin zai yi to ya tabbata ya sheka a hancinsa ya tace so uku ji annai Muhammad sallallahu alaihi hadisi yana cikin sahih Muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake idza stayqadha ahadukum min manamihi falyastansir thalath marrat idan ɗayanku ya farka daga baccinsa to kafin yayi komai ya sheƙa ruwa a hancinsa ya tace so uku fa inna ya shaytan yabitu ala khayashimihi saboda shaitanu, suna kwana a kan zozon hancin mutum a lokacin da yake bacci in ka sheka ruwa ka tace sai ka samu sa'ida Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wannan a takaice su sune abubuwa guda takwas da muka zaɓi mu tunatar da kawunanmu mu akan kan sunnoni da Annabi sallasan ya koya mana da suka shafi kwanciyar bacci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda suke karɓa sunan annabinsa annai Muhammad sallallahu muna roƙon Allah ya sanya mu cikin masu bin shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya azurta mu da fahimtar addini muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon fita, ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين واسقوموا للصلاة يرحمكم الله